an sako fim ɗin labari na a gaba a kafafen sadarwa. Wasu kafafen sadarwa sun sako fim ɗin labari na a gaba, inda suka ƙwalla ido suka gano wani abu a cikin shirin, wanda suke kallonsa a matsayin wani tafkeken kuskure da aka yi a cikin shirin. sai dai jama'a da dama sun yi musu martani cewa wannan abin da suke kallo a matsayin kuskure to ko kaɗan ba kuskure ba ne. Shirin labari na dai wani shiri ne da ya game da gagarumin kalubale wanda an yi tunanin cewa kalubalen zai zama matsala a cikin shirin. Amma kuma ina lamarin ma farin jini ya kara wa shirin. gagarumin kalubalen da ya faru a cikin shirin kuma shine ficewar Nafisa Abdullahi wato Sumayya a cikin shirin da kuma ficewar Nuhu Abdullahi wato Mahmud a cikin shirin. To tun dai daga wannan hatsaniya da aka samu, jama'a da dama sun yi tsammanin cewa shikenan shirin labari na ya zo ƙarshe. Ma'ana wasu sun yi tunanin cewa shikenan shirin ya lalace, an daina kalla. To ashe dai ashe dai, ficewar jaruman ma ƙarawa shirin farin jini zai yi. A ranar Juma'a da ta gabata, bayan Aminu Sera ya saki ci gaban shirin na labari na, sai wasu suka kwalla ido suka gano wani abu a cikin shirin, wanda suka fassara shi da tafkeken kuskure. Shafin Facebook na demokuraɗiyya ya wallafa wannan al'amari, kamar yadda yanzu za mu kawo muku abin da shafin ya wallafa. Wannan kuma ita ce wallafar inda shafin na demokuraɗiyya suka ce, cikin shirin labari na na yau Juma'a an nuno ƙawar Sumayya a Rukayya wacce ta yi mata rakiya don yi mata aiki a Melbourne da ke ƙasar Australia cikin turawa a ƙasar Abin mamaki kuma sai ga ruwan roba na Akufina samfarin Najeriya a ƙasar Australia. Sannu da aiki Aminu Sera. Wato dai masu wannan suka suna magana ne akan cewa bai kamata a ga wannan ruwan roba ba tunda dai an ce ana ƙasar Australia. Alhalin kuma ruwan na Najeriya ne, a Najeriya ake yi, kamar yadda suka faɗa. Ga kaɗan kuma daga cikin martanin da aka yi wa wannan shafi da ya wallafa wannan magana, inda Aminu Jibril Alkanawi ya ce, To sai kuma me, ai mun san cewa fim ne ba gaske ba ne, to menene abin ƙorafi? Shirme kawai. Musaddiq a shahid ya ce, Don Allah ka ji wata gulma, kuka sani ko sun biya shi ya yi musu talla? Sai ya bi su riƙayya har Melbourne ɗin da ruwan robar? Ibrahim Mahuta ya ce, ta yiwu da su suka tafi ko kuma talla suke yi. Nura Ali ya ce, da ruwansu suka je, kamfanin ruwan ya yi bunƙasar da ake samun samunsa a can, kai nifa ban san hassada. Shi kuma Abraham Emmanuel Wazamda ya ce, kamfanin wannan ruwan na Akufina, kamfani ne na duk duniya baki ɗaya, kuma kamfanin Pepsi ne, don haka wannan ko kaɗan ba abin mamaki ba ne, saboda dama kamfanin ba na Najeriya ba ne.